dan adam da kuɗi. Bari mu duba tsakanin dan adam mu Masu sauraron sashin Hausa na Radio France International RFI, mu da warhaka. Da kuma sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole, shiri da ke tattauna batutuwan kasuwanci da na tattalin arziki tare da ni Ahmad Abba. Dan adam gani. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne kan wani sabon tsari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi don tallafawa ƙanana da masakaitun sana'o'i da suka durkushe a dalilin annobar COVID-19. Madalla, a cikin shirin nata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware zunzurutun kuɗi har naira biliyan 75 da za a rarraba wa kananan sana'o'i har na tsawon watanni uku kuma a matsayin kyauta ba wai bashi ba ministar masana'antu da kasuwanci da zuba jari a najeriya ambasada maryam katagum ta yi karin haske kan sabon tsarin a zantawarta da wakilinmu na Abuja Muhammad Sani Abubakar. So muke uh, tallafa wa masu kananan masana'antu saboda sakamakon wannan cuta na covid mutane da yawa waɗansu sun rasa abubuwan yadda za su ɗauko abin da suke sarrafawa a masana'antunsu kamar ko daga gonaki ne ko daga eh, wani gari ne su je su siyo wani abu da za su yi aiki so wannan ya sa mutane da yawa sun shiga wani irin hali shi yasa shugaban ƙasa cikin tsarin da aka yi na economic sustainability ya ce lallai a tallafawa masu ƙananan ƙananan masana'antu na biyu kuma akwai waɗanda suna aiki ba wai aikin kansu suke yi ba ko waɗanda suke makarantun private ko suna da abinci ko suna aikin ɗinki da suwaye da suwaye waɗanda suna neman tallafin biyan albashi saboda an rufe makarantu alal misali an daɗe an rufe makarantun nan ba albashi waɗansu an rage musu albashi. saboda kada a samu yadda za a ce waɗansu sun kori ma'aikatansu baki ɗaya shi yasa muke son mu musu tallafi na albashi na wata uku amma za a duba cewa ko da makaranta ne tunda misali makaranta nake amfani da shi ba zai wuce mutum goma ba so saboda kowaɗanne makarantun ma za mu samu su ma tallafa musu haka kuma masu aikin zirga-zirga da motoci ko tafi su makanikai su plumber duka su ma kaga lokacin annoban nan komai ya tsaya mutane so shi ake nema sai a ba su dan tallafi wanda za su samu su ci gaba da zirga-zirgar su ta yau da kullum kyauta ne ba bashi a ciki shi yasa muka ce muka turance grant ne mutum nawa za su ci moriya mai mun kiyasta cewa mutum miliyan ɗaya da ɗari bakwai muka yi tsammani amma a kan in aka bi lissafin jihohi a kowace jiha akalla sama da mutum dubu talatin da uku a lissafin mu amma muna tsammanin za mu iya wuce haka za mu kai ko da akalla mutum dubu arba'in a kowace jiha tsare-tsare da yawa sun sha durƙushewa saboda almundahana ya za ku sa ido a tabbatar wannan a ƙatashin maruwa A wannan tsarin kaga tsari ne na lokaci kaɗan na wata uku kuma mun ɗauko mutane daga private sector mataimakiya ta ita ce chairperson ta first bank akwai mutanen nasmi association na small and medium enterprises kuma a jihohi za mu yi aiki da yan civil society organization kuma komi Shi da wannan tsarin tallafi za a yi shi ne ta hanyar rajista a yanar gizo. To koya waɗanda ke karkara ko kuma masu ƙaramin ilimin zamani za su samu cin gajiyar wannan shiri. akan ya sa Muhammad Sani Abubakar ya zanta da shugaban hukumar kula da inganta kanana da masakaita masana'o'in Najeriya Sumedan a turance Dr. Dikko Umaru Rada wanda ya ce sun yi la'akari da wannan batu. Tsakani da Allah mu da muke cikin wannan babban kwamiti da ke gudanar da wannan tsari mun yi irin tunanin musamman mu da muka hito daga yankin arewacin Najeriya mun san muna da karanci na wannan irin ilimin wannan shine sa muka ce dole sai an buɗe ofisoshi wanda za mu kira call centers a kowace jiha wanda wanda bai iya shigar da abun ba mun ɗauki mutane waɗanda za su taimaka musu su cika masu da wannan abin a website su tabbatar da duk sharuɗan da ya kamata su cika sun cika kuma shi ya sanya muka tabbatar da cewa cikin tsare-tsaren mu duk gidajen rediyon da ke wa'annan jihohin za mu yi da irin yaren da suke fahimta mu tabbatar da cewa ko wannan tsarin kuma da labarin ya kai ga kowane irin mutane kuma ba mu yadda ba da cewa in wata jiha ta cika nata ta shiga cikin wata jiha mun tabbatar da cewa daidai lambar da aka ba nan jiha da sun gama cikawa portal din zai rufe kuma a jihar ma muna son mu tabbatar da cewa kowace karamar hukuma ta samu wadatuwa ta shiga wannan tsarin kada kananan hukumomi wa'anda su ne na birane su ɗauke skim din fiye da sauran kananan hukumomi da ke ƙauyuka wannan su ne tsarurrukan da muka yi na ganin cewa lallai abubuwan nan sun isa ga jama'a ba kamar sauran abubuwa da ke gudana ba a baya amma kuma a ah, kun jaddada cewa kuna so wanda za su samu abin nan ba wai sai wanda ya san wani ba ba ko mai uwa a gindin murhu ta yaya za ku wa 'yan siyasa ba su shiga sun mamaye abin nan sun ba wa'anda suke so ai kaga ba kamar tsarin da aka yi ba a ce za a ba wani wani percentage mu a wannan tsari na wannan kwamitin da muka yi ba mai wani percentage duk wanda ya riga shiga cikin yanar gizo ya rijista shi zai samu in kai dan siyasa ne ga yama mutanen ka su je su yi rijista a yanar gizo sai su samu shi kuma wannan na taimakawa ga biyan albashi idan kana da ma'aikata misali goma to za a ba da support na naira dubu hamsin hamsin sun ga kowane ma'aikaci na wata uku in kuma ma'aikaci kai ɗaya ne wa'anda suke kamar artisan da mechanics da masu tuka mota da sauransu za a birka biyan su grant na naira dubu talatin talatin har wata uku naira dubu tisa'in kenan cikin wannan tallafin na tiriliyan biyu da dugu uku shine aka ɗebo naira miliyan dubu saba'in da biyar domin a tallafa ma ƙanana da matsakaitan masana'antu na ƙasar nan. To a lokuta da dama dai, waɗanda aka yi abubuwan domin su kan yi ƙorafin rashin isowarsa gare su, wannan ya sa wakilin namu na Abuja. Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da wasu masu kanana da masakaitun masana'antu waɗanda aka yi shirin domin su. Sunana Yusuf Umar a Allah da zan shiga cikin tsari amma kuma fata na ana ra'ayi yadda an gwamnati ta cire kuɗin ta bada Allah sa ya kai hannun talakawa waɗanda masu ƙaramin ƙarfi irin talakawa irin mu haka Allah sa ya kai kuma Allah ka ma gwamnati da alkhairi da ta yi wannan abin. Abubakar Shehu to gaskiya mun daɗe ana irin waɗannan maganan amma ba ma ganin shi a kasa. mu dai addu'ar mu da muke a kasar nan ya kamata manyan mu su dinga mana adalci da ko mu ji biliyan 70 biliyan 100 amma ba ma gani wani canji gaba daya kamar inda muka ji shi naka za mu ji wucewan shi sai wata rana kuma ƙara ce mana an ware kaza to ba mu ga wani canji ko kuma wani abu da ake yi a kasar akan talakawa. an'a Muktar Isa. Ra'ayina a kai ba abin da zan iya cewa sai dai godiya. Kuma duk da mun an dade ana gaya mana irin waɗannan abubuwan amma mu masu yan wanda ya kamata a taimaka mana ba zuwa hannun mu gaskiya. Dai dai da ni alheri aka ce an cire za a taimaka mana to Allah sa ya zama gaske dadi zai zo hannuna da ya taimaka min tabbas dan sana'a ta tana buƙatar taimako wace irin sana'a kake ina sana'a ina sayar da sayarwa to koya masana ke kallon sabon shirin na gwamnati Dr. Salisu Hamisu masanin tattalin arziki ne a abujan tarayyar Najeriya wato wannan abu da federal government ta fito da shi ba karamin abu ne mai mahimmanci ba da kuma babban tunani da ita gwamnatin tarayya ta yi saboda tuntuni duk abubuwan da ta fito da su na kokarin taimaka ma jama'a na inganta raya da inganta tattalin arziki yawanci za ga an ce eh, sai an biya zai an ba amfani da bankuna za ka yi ka biya to kuma yanzu yadda abubuwan suka durkushe sana'a ma ta yi ƙasa to sai ka ga abu ne mai wuya a ce an baka bashi ka biya da shi amma in aka baka da sunan cewa wannan abu kai kokari ka inganta sana'a ka ne to alhamdulillah za ka ga cewa ya yi amfani ga especially matasanmu sosai da sosai kuma abu na biyu da kwai abin da ake kira informal sector wata kan eh, sashi wanda ba a gudanar da bincike da ɗora mashi yawancin Eh, ka'idoji da ake dora masana'antu to wayannan da za a ba yawanci za a ga informal sector ne kuma wannan informal sector din tana da mahimmanci a ƙasa sosai da sosai saboda su ke ingantar da eh, eh, sana'u daga ƙarƙashi daga ƙasa from the grassroots abin da ake faɗi kuma wannan fruit din za ka ga su ne mahimmai wanda aka hiso a ba mahimmanci gwamnati ta taimaka mawa ta biya ma al'umma bukatunta saboda haka wannan abu ne zai taimaka ma gwamnati rage zahin talauci rage zahin matsaloli da ake ciki kuma in aka samu matasa wayannan sana'o'i shi kan shi zai rage fitintinu da matsaloli da suke ciki da kuma suke dora ma jama'a insha Allah. Masu iya magana dai na cewa idan dambu ya yawa baya jin mai. Ana da ya fatan wannan karon talaka ya ga bambanci da abin da ya saba gani ko ji. Wai an ce da kare ana biki a gidansu ya ce mu gani a kar. To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. a madadin daukacin ma'aikatan sashin hausa na arafai musamman wakilinmu na abuja mohammed sani abubakar da kuma injiniyan da ya sada ni da ku ibrahim tukurkifi ni ahmad abba ke mana fatan alheri a huta lafiya